Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 a birnin Niamey sai kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad fm assalamu alaikum masu sauraro kuma barkan ku da hantsi a shirin wannan hantsi an an samu wannan zama din an sake dawa sai a kira wane da wane da suka bata ko kuma da suke zaman ɗarɗar da juna da kuma suke gani kamar su ne sanadiyan suka shiga wannan hali sai a sasanta sanadiyan shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan najeriya sanata ali dume lokacin da ya kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira a jihar adamawa za ku ji karin bayani sai kuma wannan ya ɗaya daga cikin irin ayyukan da muke so yi na ci gaba da karfafa aikin kayan amfanin noma da kuma samun jama'a aiki gwamnan jihar naja kenan alhaji abubakar sani bello ke bayanin masana'antar sarrafa shinkafa da aka buɗe a bidda jihar naida shi ma muna da ƙarin bayani an jima haka kuma muna da rahoto akan cacar bakin da ake tsakanin 'yan siyasa dangane da tarurrukan da jam'iyyar pnds tarayya wadda take jan ragaman mulkin jamhuriyar nijar take yi sai kuma rahotanni ko sharhi da wasu jaridun nijar din suka duba. labarai a yau talata ne shugabannin kasashen afirka ta yamma da dama suke sauka a kasar gambia da niyyar rarrashin shugaban wannan kasa ya jami da cewa ya haƙuri ya sauka daga kan karagar mulki bayan kayan da aka yi mishi a zaben da aka yi ran ɗaya ga watan disamba a can da farko jami ya yarda cewa abokin takarar shi adamu baro ya kada shi to amma daga baya a ranar juma'a ya dawo ya ce bai yadda ya faɗi ɗin ba bayan da cewar shi jami'an zaɓe suka gano wasu kurakurai da ba zai yadda ba su suce ba kafofin watsa labarai dai sun ce shugaban kasar shugabar kasar liberia ellen salif johnson ce za ta yi jagorancin rukunin shugabannin kasashen na afirka ta yamma zuwa can banjul babban birnin gambiyar domin a je a yi kokarin cusa shugaban nata ra'ayin ya haƙura ya ɗauki kaddara ya faɗi zaɓe sannan ya sauka jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce shugabannin afirka ɗin masu ba da magana ga jami'in sun hada da shugaba muhammadu buhari na najeriya da shugaba ernest bai kuroma na saliyo da kuma shugaban kasar ghana mai barin gado john dramani muhammad wanda ya fawa ta ce musamman an sa sunan shi cikin ayarin tun da shi ma ya faɗi nashi zaben kuma ya amsa ya faɗi din gwamnan jihar akwa ibom ta nigeria udom emmanuel ya ba da umarnin a kamo ɗan kwangilar da ke aikin ginin cocin nan da ta rushe har mutane da yawa suka rasa rayukansu shi dai gwamnan don emmanuel wanda yana cikin cocin lokacin da ginin ya afka bai ji rauni ba zuwa yanzu ana ta ba da lissafin da ya sha bamban na yawan mutanen da suka halaka a cikin hatsarin inda wasu kafofi ke cewa matattun sun kai 160 wasu kuma suna cewa 60 ne suka halaka yayin da jami'an hukumar da abin ya faru a cikinta suka nace akan cewa yawan waɗanda suka mutu ba su shige 27 ba rahotanni sun ce akwai ɗaruruwan mutane da dama a cikin wannan coci ta Rainers bible da ke birnin uyo lokacin da ginin ya rushe wani kakakin gwamnatin jihar ta akwa ibom ya ce gwamnati na shirin gudanar da bincike mai zurfi na ƙoƙarin gano sanadin rushewar ginin sabon shugaban amurka mai jiran gado donald trump kuma ya ce yau talata zai faɗi sunan mutumin da zai naɗa sakataren harkokin wajen amurka ko da yake trump bai fayyace kowa zai bai wannan mukamin ba ana kyautata zaton cewa watakila shugaban kamfanin man fetur din nan na exxonmobil ne wato rex tillerson shi da tillerson sanannen dan kasuwa ne wanda ya jima yana kulla dangantaka harkokin kasuwanci da kasashe musamman rasha kuma an ce yana da dangantaka kudda da shi shugaban rasha ɗin vladimir putin abin da ake ganin zai iya janyo wa shi tilasin ɗin matsala idan aka zo zaman muhawarar tabbatar da shi kan mukamin a gaban 'yan majalisar dattawa yanzu haka ma 'yan majalisar dokokin amurka sun gudanar da wato suna gudanar da bincike na gano ko rasha ta taka wata rawa a wajen yin tasiri a cikin zaben da aka yi na amurka a watan jiya musamman domin a gani ko ta yi wani abu da ya taimaka shi donald trump din ya lashe zaben sannan kuma daga cikin masu goyon baya a yi wannan binciken akwai hadda manyan 'yan jam'iyyar republican din da shi trump kamar shugaban majalisar da ta mitch mcconnell da kuma kakakin majalisar wakilai paul ryan ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka da wasu ƙasashen turai suna wato sun azawa wasu jami'an gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo takunkumi na horo saboda rawar da suka taka wajen tada zaune tsaye na don a jinkirta gudanar da zaɓe a ƙasar. Kamata yi wa'adin mulki na biyu kuma na ƙarshe na shugaba Joseph Kabila ya ƙare nan da mako guda wato a ranar 19 ga wannan wata na Disamba. Amma zai ci gaba da zamansa a kan karaga a dalilin wata yarjejeniyar da aka ce an ƙulla da wani rukuni na 'yan adawa. wanda zai ba shi damar zama a kan kujerarsa na mulki har zuwa shekara ta 2018 sai dai mafi yawan jam'iyyun adawa duk sun ki yarda da wannan shirin suna cewa sai shugaban ya sauka daga mulki a ranar litinin mai zuwa daga cikin waɗanda aka ɗauki matakan horaswa a kansu har da mataimakin prime ministan congo evarista boshab da kuma khalif mutondo shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar. labarin duniya kenan kuka gama ji. wakilin sashen hausa sanusa adamu ya aiko da rahoton cewa a yayin da wasu 'yan gudun hijira ke koma garuruwansu babban matsalar da su ake fuskanta sun hada da kyama da rashin yarda da juna musamman waɗanda ake nuna wa mata da suka haihu ko kuma aka yi wa fa'e a lokacin da suke hannun 'yan boko haram shugaban masu rinjaya a majalisar dattijan najeriya sanata ali dume shine ya wannan furucin a lokacin da ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira a jihar adamawa wanda a cikin hawaye yake baiwa 'yan gudun hijira haƙuri kamar haka don allah ku ya kuma ku yarda da cewa wannan yin allah ne wallahi bai yi tsammani yan uwana suna nan da yawa a haka nan ba nan ma an ce suna gona to alhamdulillah mu mutane ne kuma ka daura Shugaban masu rinjaya majalisar dattawa Sanita Mohammed Ali Indume cikin hawaye ke jawabi a ziyararsa na baya-bayan nan da ya kai sansanin 'yan gudun hijira na Daware da mafi yawan mazaunanta mutanen Goza ne a garamar hukumar Gere da ke jihar Adamawa a ci gaba da shirin maida su garuruwansu na asali. Sanita Mohammed Ali Indume ya ce babban matsalar da 'yan gudun hijira da suka koma garuruwansu yanzu ke fama da ita baya ga ta sake gina rayuwarsu daga burabuzan da suka tarar ita ce ta zama doya da manja kyama da kuma rashin yadda da juna tsakanin mabiya addinai daban-daban da kuma mabiya addini ɗaya. To an an samu wannan zama ɗin an sake dawa sai a kira wane da wane da suka bata ko kuma da suke zaman ɗarɗar da juna da kuma suke ganin kamar su ne sanadiyan suka shiga wannan hali sai a sasanta tsakaninsu. Yanzu kamar a goza a wajenmu rashin yadda ya shiga tsakanin kabilu rashin yadda ya shiga shiga tsakanin musulmai da krista rashin yadda a cikin musulmai ma ya shiga tsakanin wayanda suke da bangare-bangare kamar izala tijaniya da wayanan to wayanan din idan an samu zaman lafiya kowa ya koma muhallinsa ya zona shine za a yi wannan to ana bi stage by stage imam dr mohammed ashafa shine shugaban kungiyar dawazar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin krista da musulunci ta kasa da kasa na tambaye shi ko menene a kungiyance suke yi domin kyautata fahimtar juna tsakanin 'yan gudun hijira da yanzu haka suka koma garuruwansu da rundunonin sojan najeriya suka kwata daga hannun 'yan kungiyar boko haram mun yi magana da iyayen yaran nan ashirin da hudu da aka sako mun tattauna akan masu jaje da kuma yi masa nasiha da hakikimomin da za su iya bi su zana da wayannan yayan nasu dan za su iya dawo su dawo don sabon halayyar da ba sani ba a cikin wanda suka dawo yanzu da kuma wani kallo ne al'umma za su shiga masa wani hali za su shiga wani hali kuma suke ciki to mun mangano da yawa da su wallahi iyayen ainihin yaran nan ashirin da uku na ƙarshe nan da aka sako maganan ta yi ma'ana kwarai da kuma sun nuna mafi yawa sun ce su gaskiya tsakaninsu da Allah za su yafe kuma ma sun yafe su dai kawai rayuwar yayan suke son yadda za su yi yaran zai ci gaba. kau da kyama in ji abokin aikinsa pastor dr james morgan weir darekta a kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin krista da musulmai ta kasa da kasa akwai ta kyautata kyakkyawar fahimta tsakanin shugabannin addinan biyu don ɗinke matsalar ta hanyar yafewa juna abin da muke kokari shine cewa a waɗannan abubuwan da suka fito wayansu sun fake da rigan waɗansu da suturan waɗansu sun yi wa waɗansu ɓanna To dole ne idan ba a yafe wa juna ba lallai wannan abin zai kai wani matsayi da za ka ga ba a yin ga mace to wannan Allah ya sa karkashin Nari North East Initiative mun hada malamai kusan ɗari a da mun musu wannan bita ni a matsayi na Krista da Imam Ashafa a matsayin shi na musulmi muka ba su wannan darasi kuma gaskiya an an fa'idantu da shi kuma mutane sun ce za a dinga tafiya tare. Kyama da tsangwama da 'yan gudun hijira da yanzu haka suka koma garuruwan su ke nuna wa mata da 'yan mata da aka aka yi wa ciki ko fyaɗe da kuma jariran da suka haifa a lokacin da 'yan boko haram suka yi garkuwa da su na daga cikin manyan kalubale na rayuwa da wannan rukuni na 'yan gudun hijiran ke fama da su sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya muna nan tafe da rahoto akan siyasar jamhuriyar Nijar an jima kaɗan. haka ne gwamnatin jihar Najeriya arewa maso yammacin Najeriya da gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma ƙasar Koriya ta kudu sun buɗe masana'antar sarrafa shinkafa a garin Bidda kamar yadda wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko da rahoto. Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta ƙaddamar da sabon kamfanin sarrafa shinkafa da zai taimaka wajen samun sauƙin shinkafar a tsakanin al'ummar ƙasa. Da yake zantawa da muryar Amurka, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce an buɗe sabon kamfanin sarrafa shinkafar ne a garin Bidda a ƙarƙashin wani shiri na haɗin gwiwa a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya sannan da ƙasar Koriya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Mun buɗe kamfanin a gyaran shinkafa wato rice mill a bidda kuma ni na tabbata wannan ya ɗaya daga cikin irin ayyukan da muke so yi na ci gaba da karfafa aikin kayan amfanin noma da kuma samun jama'a aiki wannan shi kamfanin mun zo da mutanen federal ministry of agriculture da kuma mutanen koriya da su masu gaba da gudunmawar yin wannan rice mill din yana tace shinkafa ya gyara shi ton ɗaya da rabi kowane awa so mun zo an tada mashin an kunna mun gani ya abin zai kasance wurin sayar da shinkafan nan gwamnati ne za ta sayar kuku akwai wani tsari da aka yi eh yanzu maganar da muke tun da ke ba mu kaɗai bane ba hada hada gwamnati tarayya na farko muna maganar yadda za a sa irin dokokin da za a sa a zaɓi kamfanin da za su ɗauki wajen su kula da wajen su kuma kamfanin in sun ɗauka za su dinga sayan shinkafa hannun mutane suna suna gyarawa maimakon su dinga shigo da shinkafa daga waje a halin da ake ciki dai tuni kungiyoyin manoma a jihar Niger suka yi maraba da zuwan wannan sabon kamfani da suka ci zai taimaka wajen ci gaban manoman musamman na shinkafa Alhaji Shehu Galadima shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar Niger. Manoma musamman zai buɗe musu hanya aiki, manoma musamman zai ƙara musu alfakan arzikinsu sannan ƙasa baki ɗaya za a samu tata abincin ci kuma za a hana shigo da shinkafa kuma daga waje bayanai dai sun nuna cewa najeriya na bukatar ton miliyan tara a duk shekara kafin a samu wadatuwar shinkafar a tsakanin jama'a inda a yanzu alƙalumma suka nuna cewa ton miliyan biyar ne ake samu a duk shekara na shinkafar da ake sarrafawa a Najeriya. A yanzu dai jama'a na cike da fatar ganin sabon kamfanin sarrafa shinkafar na jihar Niger zai taimaka wajen cike gurbin na miliyan tara da ake bukata a Najeriya. Sannan kuma ya taimaka wajen rage farashin shinkafar da a yanzu ya hau sama a kasuwanni. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mun gode Mustapha masu sauraro kada a mance. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga jamhuriyar Nijar wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoto akan cece kuce tsakanin masu hamayya da jam'iyyar da ke jan ragamar mulki game da shirye-shiryen babban taron da ita jam'iyyar PNDS tarayya take yi masu adawa suna zargin cewa ana kashe kuɗin da jamhuriyar Nijar ba ta da su. Wani cece ce ne ya barke a jamhuriyar Nijar tsakanin 'yan adawa da jam'iyya mai mulkin kasar biyo bayan tarurrukan shirye-shiryen Congress na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki inda ake ci gaba da gudanar da tarurruka a da'irori gundumomi da jahohi. na matasa da na mata a matakin share fagen babban taro na Congress na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar ta Nijar. Sai dai 'yan adawa na cewa suna takaicin wannan lamarin ganin ganin cewa mahukumta suna cewa a kasar akwai matsalolin kuɗi kamar yadda alhaji dange na mai hula na jam'iyyar modern lumana afirka mai adawa ta hamma amadu ke cewa ni kaman abin da yake bani takaci da haushi mutanen nan kuna kuka hito kuka ce babu kuɗi to kuma wannan taron duk wanda za a yi ni na iman da allah kuɗi yake ci ga taro kun tsara shi na mugun kashin kuɗi na hitan hankali kuma kwangiren ga yanzu wanda za ku yi tsakiyar shekara tsakiyar ƙasa saboda Allah ba ku tausaya ma ƙasar Nijar kin da kun ka buɗe baki har da minista ya tuhi ce babu kuɗi ku tai ku yi kwangire na mina kuma shi ma kashin kuɗi ne za a yi shin ni abin da nika so in gani wai shi kuɗin biyan yan makaranta ne a babu na biyan ma'aikata kuɗin bala kakana akwai na zuwa kwangire suna akwai koko to ba ganin shi kwangire din dole na su yi shi tun da dokoki sun ce dole sai an yi kongare me a dole ga shi to su su ko dokoki ba san bawo ba eh jam'iyya mai mulki dokoki ba su aza mata lalura ta yi kiwon lahiyar dan Nijar ta ba dan Nijar karatu dokoki ba su haka nan ba a diba ba ga maka to sun ce wannan taro da na jam'iyya bai shahi magana mulki ba to ai wan in ka diba ai eh, kwangire na Nijar musamman ma shine na debon cikin wanga zamani na wannan karni na wannan mulki kwangire na Nijar ka tabbatar da duk wanda ma ba cikin mulkin shi ba shi ma kwangire ba su kori mutane sun kai kwangire cikin gonaki ba wannan zance ko gaya maka ba na jam'iyya na menene ƙarya ce kashin kuɗi ne za a za a balaka ka da duk abin da ka kwaso cikin ƙasa a kashe shi nan a bangaren jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar ta Nijar ana cewa yin taron cika umarnin dokokin ƙasa ne waɗanda suka baiwa kowace jam'iyya gudanar da aikinta kuma wannan maganganu ne na adawa in shi kakakin reshen jam'iyyar pnds tarayya reshen birnin kwanni mai mulki cewa da dan baba mamance ni ƙasa ba ta da kuɗi ai shi kwangare ba magana kuɗin ƙasa na aka yi da shi ba kowane fati duk duniya lokaci na ga kwangare wani yana da adadin shekara hudu wani yana da adadin shekara biyar akwai har masu adadin shekara bakwai ga manda kenan in lokacin nan ya kai wajibi ne ga duk jam'iyya mai son ta hoke rijistanta kenan dole na ta yi kwangare din nan kenan mu ko muna da karhin da zamu yin kwangare kuma da mutane na aka kwangare kuma da abin yin kwangare ba kuɗin ƙasa na aka yin kwangare da su ba kowace jam'iyya ko shi zan kuna cikin ada ko shi zan kuna cikin mulki tunda ba yau mun kasa ba ba sun ce akwai jam'iyyun da sun daɗe ba su yi kwangare din ba saboda ba su da kuɗi kuma an yahe musu wannan babu wata matsala wannan su ta shawa <laughs> mu dama ai wannan ba mu bana mu tun muna adawa wa'adi bai taɓa hucewa da kwana ɗaya ba ba mu yi kwangare kenan wannan cegumi da cegungun nasu wannan su ta shafa ya adawa adawa ce ba a hana su yi adawa su sun ce a matsayin ku na masu jagorancin ƙasa ku ne kamata ku ba da misali babu kuɗi ba ta kamata a ga ana ta hidimomi ba a wannan ni ce ma ba ta shafi kuɗi ba tunda ba kuɗin ƙasa na kenan kuɗi waɗanga na jam'iyya na kowace uwar jam'iyya tana da asusunta kuma da wannan na taka aikin jam'iyya da shi ba da asusun ƙasa ba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To har yanzu muna jamhuriyar Nijar domin wakilin sashen Hausa Suleiman Mana Barma ya gabatar mana da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridun Nijar ɗin suka yi. Za mu soma a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta rawaito cewa hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasar Nishar CNDH a rahotonta na shekara-shekara ta bayyana gano ana taka wasu muhimman haƙoƙin ɗan adam a wannan ƙasa jaridar ta ce da yake gabatarwa 'yan majalisar dokokin ƙasa wannan rahoto shugaban hukumar farfesa khalid ikrit ya ce asarar rayukan da aka fuskanta a bara da bana sakamakon hare-haren ta'addanci da waɗanda suka wakana biyo bayan hatsarin ababen hawa a matsayin toye hakkin rayuwar ɗan adam sannan rahoton ya nuna damuwa a kan halin da mutanen da ake tsare da su a gidan yari suke ciki saboda cinkoso a ƙananan ɗakunan da ke fama da rashin tsabta in ji jaridar lebanama jaridar le republican ta ce watanni tara bayan zaben gama garin da aka gudanar a nijar da alama 'yan adawa sun kiɗime tun da suka ba da sanarwar kulla sabon ƙawancen frddr an rasa inda jam'iyyun na adawa suka shiga sai ka ce waɗanda ruwa ya ci su jaridar ta ci gaba da cewa shugabannin kawancen kansu kowa ta kansa yake muhammad usman da yake ya san ba a san abin da gobe za ta bayar ba tun daga ranar da sa sai umaru ya kwatse da masu mulki ya saka wa bakinsa taba yayin da hamma amadu ya tafi faransa neman magani ya bar magoya bayansa suna maraici shi kuwa abubakar sise ya samu wani babban mukami a kasashen waje in republican wace ta ce ba haɗin kai ba kuma kuɗin aiki saboda haka dole ne ƙawance na 'yan adawa ya shiga halin tangal-tangal jaridar lanketar ta ruwaito cewa birnin agadas ya ɗauki haramar karɓar bikin sallar jamhuriya na ranar 18 ga watan disamba agadas ta sha ado na sabbin gine-gine sai dai kash shugaba isuhu muhammadu zai yi na sam ba zai halarci bikin na agadas sokni ba jaridar ta ce ta ciyo kamshin firaminista birjira fini ne zai wakilce shi a maimakon wakilinsa na musamman sai na umaru mu karkare da jaridar le harrison wacce ta zo da labarin cewa hukumar kwallon kafar nafiyar afirka caf ta shigar da wani ɗan ƙasar niger yahaya muhammadu a jerin alkalan da za su yi aikin alkalanci a gasar cin kofin nafiyar da za a yi a watan gobe a ƙasar gabon jaridar ta ce wannan wani abin alfahari ne idan aka dubi muhimmancin gasar kan Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla, waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum. da farko na amini mishari na garin garbace da kamar kuma ta balija taraba tarayyar najeriya dangane da yadda aka yi zaɓe kuma ya haya jami ya rungumi kaddara da farko ya ce ya yadda an kada shi kuma ya dawo ya ce bai awance ba hakika abu ne wanda samson bai dace ba da shugaba mai mulki kuma a ce wannan siyasa ce kuma an yi zaɓe ga wanda ya ce. yadda shugabannin kasashen afirka suka tashi tsaye suka nuna har za su tura tawaga a yau har da shugaban najeriya da wasu shugabanni su je kasar domin shawo kansa hakan ya yi daidai ganin cewa tun abin bai lalace ya zama wani yakin basasa ko kuma wani husuma a kasar ba da fatan allah ya sa wannan tawaga ta shugabanni da za su je kasar gambia za su shawo kan ya domin ya janye ga wannan kalami nashi na cewa bai amince ba ya sauka ya ba da mulki ga wanda ya ci zaɓe domin dimokuraɗiyya ta ci gaba na gode mai magana aminu mai shayi na garin garbace da karbar kuma ta bali jihar taraba tarayyar najeriya biya na ƙasa jima assalamu alaikum sunana babba haruna da babba joga malamin jalingo primary school a shaka to alhamdulillah a gaskiya ya kamata gwamnatin najeriya ta tashi haikan domin dakile wannan mummunar ɗabi'a ta yin garkuwa da mutane da wasu ɓata gari ke yi a jihar zamfara kamar da yadda ta faru da wasu mata wadda wasu 'yan bindiga a kwana-kwanan nan a jiya nan suka zo suka tafi da dumbin mata suka je suka yi garkuwa da su don haka hakkin tsaron rayuka da lafiya da dukiyar al'ummar kasa ya rataya ne akan gwamnati don haka gwamnatin zamfara ki samu haɗin kan gwamnatin tarayya domin dakile wannan abu saboda al'ummar su zanna lafiya da su da iyalansu da ɗan uwansu da dangokinsu daga babba haruna bajoba. To sai kuma takaitattun labarai kafin mu yi sallama. To ana sa ran isar shugabannin kasashen Afirka da dama a Banjul babban birnin kasar Gambia a yau domin su je su rarrashi shugaban kasar ya jami da cewa ya haƙura ya sauka daga kan karagar mulki bayan da aka kada shi a zaben da aka yi farkon watan nan na Disamba. Can da dai jami ya amsa cewa abokin takarar nashi Adamu Baro lalle ya kada shi amma daga ranar juma'a ya canja ra'ayinsa ya ce bai da ya faɗi ɗin ba bayan da kuma a cewar shi wato saboda jami'an zaɓe wai sun gano kurakurai da bai zai yarda ya bari su wuce ba gwamnan jihar akwai ibom a najeriya kuma ya bada umarnin a kama dan kwangilan nan da ke aikin ginin wata coci da ta rusa har mutane da yawa suka rasa rayukansu a ciki gwamnan udom emmanuel wanda yana cikin cocin lokacin da gini ya auka dai shi ya tsallake rijiya da ba bai samu wani rauni ba ana ta ba da lissafin da yake sha bamban na yawan mutanen da suka mutu a hatsarin wasu na cewa kamar mutane 160 ne suka mutu wasu suka ce 60 ne sannan jami'an hukumar da wato karamin hukumar da abin ya faru a ciki suke cewa kamar 27 ne sabon shugaban amurka mai jiran gado donald trump kuma an ce yau talata nan zai ba da sunan mutumin da yake so ya zama mashi sakataren harkokin wajen amurka trump dai bai ce ga kowa ne zai bai wannan mukamin ba amma kafofin watsa labarai na amurka suna ta kyautata zaton cewa watakila shugaban kamfanin man fetur din nan ne na exxonmobil wato rex tillerson wanda aka ce yana da alaka kwada kwada rasha da shugabanta vladimir putin abinda kuma zai iya musamman mishi matsala idan aka zo wajen zaman muhawarar tabbatar da shi a gaban 'yan majalisar dattawa wanda suka hada da wato shugaban majalisar mitch mcconnell da kuma kakakin majalisar wakilai paul ryan da ke son a ci gaba da wannan bincike din amurka da <clears throat> amurka da wasu kasashe na turai sun kargafa wasu jami'an gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo takunkumi saboda rawar da suka taka wajen ta da zaune tsaye domin jingirta gudanar da zaɓe a wannan ƙasa kamata yawa duk mulkin shugaban congo ɗin joseph kabila ya kare nan da mako guda amma kuma an ce an kulla wata yarjejeniya da za ta ba shi damar ya ci gaba da zama masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin wannan hatsi to amma kada a mance da lasar idan allah ya kamu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin a halin yanzu kuwa jimaya ce a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wuni lafiya